عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد نادي يحيى بن سعيد ناتي وقال لا بأس بالصلاة على الصفا مني قلنا ما مني ابن وهب شيني هذا قال مثل قول مالك يا فإيه ابن مجانا مالك Kala nefa lokoli Malik Aliyu, Buna Abiya da Alibe. Alibe ta yi mafi fita Aliyu ya fiye kwatankwanci Magajiya da Malik, wa kuka shahada wa Rabi'a, ko a fa Buna Abiya da eh, Ra'abuwa. Kun ku har aiki aljema goyi zanyama. Habari da mai janaba ne ya yi wa kada yi taimama, ya yi bacci kabala dalika wa mata ba'da ma tayammama lil janabati ainihin sai ya yi hadasi bayan da ya yi taimama don ba sai ina da janaba ne yi taimama. Ku je sallah sai je ya kwanta bacci da ba hadasi ya same shi ba mama ta kari sai ya zo kuma zai sake taimama da um, uh, uh, yake da suna ba da mata yan mawalin jarabati to yanzu ya sake farkawa daga mai jarabati ku sannan kuma da kan taimama ya yi sallah sannan kuma ina da janaba yanzu ya za a yi wa ma'ahu min alma ina da ruwa tsakara ma ya da obi wanda zai alwala da shi hal ya tawaddau aw ya tayammam ye alwala ko ya sake tayammam ala malik ya tayammam wala ya tawaddau bima ma'ahu min alma kai ka ga alwala shi ba ta da amfani ba da mu ko janubun ku kuma ya yi taimama ina da janaba ya yi ya tashi sai kuma ya sake bacci sai sake tashi a yanzu taimama ta kare janaba kuma na nan zai sake taimama ko ko ruwan da yake tare da shi yayi alwala zai to alwala a jaraba na nan a ce eh, alwala kuma yi taimama don jaraba a yace ba ta tawabba'u ma ba aku min alma illa annahu yajtilu bidalika ma asabahu min al'adha ya dai wanke abin da ya same shi na aza? na karamtar don da shi wannan a yi da ake ganin da da wani mutum da ke da shi na yawanci shi da ruwa ya je ya taimama fa amma fa laysa yarahu ala al-junubi alwala baya ganin za a yi alwala akan baya ganin alwala ga janaba idan kana ma'ahu min al-ba' in kaddara ma ya tawadda bihi wanda zai ishe shi ya alwala da shi fi awwal ma ya tayammamu tun baratul ula tun farko lokacin da zai tayammama a lokacin farko a lokacin farko ma yana da ruwan alwalan ku da ya tayammama to haka a lokaci na biyu ma ba zai sake yin abban da wannan ruwan ba wala fi tsaniyati huwa yanka qidta yammuhu li kulli salati don tayammama fa aina ɓace ga kowace sallah wa ya'udu ila hali janabati yakan koma halinsa na janaba amma yi jinsu ohalo zo'o alwala ba ta ishan shi walakin na hu yanta tudu jami altayammumi walakin na hu yanta tudu jami altayammumi gaba ɗan ta zama ta yi tawaro ne a wata yamma mulin janabati kullum a sallah zai taimaman janaba zai yayin da yi sallah آه، كل الجنابة كلما صلى كلما صلى هذا ما يجي قال وقال مالك رحمه الله في الرجل يتيمم متني يتيمم وهو جنوبه بنا جنابه ومعه qadaru wa ma'ahu qadaru ma yatawadda'u bihi yana da kwatankacin ruwan da zai ishe shi alwala Kada shi wanka na wanka yake nema kala ya zai hutta yamma mutum mata ishe shi kamar maimaita maganar ne ke da ke daɗa akana ta wala ya wadda ba zai yi wannan alwalan ba kala fa in adafa ba da zalika in yi hadafi bayan nan fa'ara da an yata naffala yana son ya yi taimama fal ya tayammam ai yana son yana fula to fal ya tayammam ya sake wata taimama wala ya tawabba'u ba zai ce bari ya alwala ba tunda alwala a wurin shi sai kaga ba ta da amfani لأنه حين حدث لو كتب هذا إن تكرر تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقد بعض الوضوء ولم الولن لم يرد وحده با الولن نيبا يور ولا شيء كتيها وانتحنا نعنى فإذا جاء وقت صلاة إلو كتي متصلى أخرى مكتوبة ذاك فكذلك أيضا يتينتقد أحدثه أو لم يحدث إذا كل قليلة تضو ثم ما تورو tunda ba a sallah farilla biyu da taimama ɗaya to mun bari nan